karfe biyar cicif agogon najeriya nijar kamar chadi wanda ya zo daidai kenan da karfe hudu agogon ciyu da na gana sashen hausa na radio faransa international eh, rfi hausa aka lalabo kan mitoci 16 gajeren zango abdullahi isa jama'a barkan da kisa saduwa ga muhimman karin labaran duniya na wannan lokaci adadin waɗanda suka mutu a wani bai ne mai hawa uku da ya rubuta a unguwar oju dubai ga kinan da ke lagos a kudancin tarayyar najeriya ya kai mutane biyar yanzu haka a kasar kenya kuma wani zaki ya kashe wata matashiya yar shekaru sha hudu a jiya asabar yayin da paparoma francis ya bayyana a gaban dubban mabiya ɗari katolika a dandalin sun fitar a yau lahadi. to ga labarin yadda muka same su musoma da tarayyar najeriya inda aka bayyana karuwar adadin mutanen da suka mutu biyo bayan rubuta wani bene mai hawa uku a unguwar ojudubega kenan da ke lagos a kudancin kasar a cewar hukumar ba da agajin gaugawa ta nima kenan an ceto mutane ashirin daga cikin baraguzan ginin da ya ruguje shugaban hukumar kai daukin gauga ta kasa nima a shiyar kudu maso yamma ibrahim farin loye a safiyar yau lahadi ya ce an ceto jimillar mutane ashirin da abin ya shafa daga wannan wuri sai dai abin takaici an gano gawakin mutane biyar waɗanda suka hada da mata uku da kuma maza biyu da tijai a najeriya dai gwamna yasinta aliya na benue ya ce an gano gawaki hamsin da shida sakamakon hare-haren da wasu da ake kyauta zaton makiyaya ne dauke da makamai suka kai a wasu yankunan jihar jaridar premium times da ake wallafa a kasar ta najeriya ta rawaito cewa an kai hare ne tare da haɗin gwiwar al'ummar ungodo da ke karamar hukumar logo da kuma ƙauyukan tiliyu da bagir a karamar hukumar unkum rundunar 'yan sanda ta ce a ranar juma'a da ta gabata ne a ranar juma'a mutane 17 ne suka mutu a hararen da aka kai a daren alhamis sai dai gwamnan ajiya asabar cewa ya adadin waɗanda suka mutu ya karu zuwa 56 a lokacin da ya ziyarci mutanen yankunan da abin da ya faru a ƙasar kamar ƙungiyar farar hula ta cibiyar mandela ta sake yin kira ga hukumi da su ɗauki matakan da ya dace batun da ya shafi azabtar da fararen hula a ofishoshin 'yan sanda da jami'an tsaro na jandarma. Ƙungiyar mai zaman kanta ta yi ƙarin haske kan batun mutuwar arman nubisi dan shekaru 22 da haifuwa a hannun 'yan sanda bayan an zarge shi da satar babur a garin yawunde 'yan sanda sun tsare shi fiye da makonni biyu a babban ofishinsu mai lamba hudu a garin na yawunde zargin cin zarafi ga jean claude fungo bincike ya zama dole kamar yadda suka bukaci a yi a cewar sakataren zartarwa na wannan cibiya mandela ta ƙasa da ƙasa 'yan sanda suna ɓoye gaskiya ta hanyar gaya wa iyalan wanda lamarin ya shafa cewa ya mutu ne a cikin ɗakin da ake tsare da shi a yammacin chadi a ranar juma'a ne aka fuskanci matsala tsakanin fursunoni kusan 100 da suka yi ƙoƙarin tserewa daga gidan yarin mango wani gari da ke tsakiyar ƙasar rahotanni na bayyana cewa mutane da dama ne suka mutu a lokacin arangamar da aka yi tsakanin fursunonin da masu gadin su waɗanda suka samu rauni a cewar ta majiya a wurin da kamfanin dillancin labaran faransa ya tsegunto labarin fursunoni sun fara kai hari ne ofishin mai kula da gidan yarin kafin su kwace makamai da aka aje a wannan wuri daga ne ne aka fuskanci musayar wuta tsakanin su sai dai da samun wannan labari an ce gwamnan lardin abdullahi ibrahim siyam dan take shi wannan wuri da lamarin ya faru a cewar rahotanni da dama daga cikin kafafen labarai na kasar yana ɗaya daga cikin mutane uku da aka harba waɗanda kuma aka yi masa rauni. labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na radio faransa international rfi gwamnatin jamhuriyar demokradiyyar congo ta ce ta dakatar da jam'iyyar siyasar tsohon shugaban kasar joseph kabila kwanaki kaɗan kenan bayan da jami'an tsaro suka kai samami a wasu gidajensa da kuma ƙaddarorinsa ma'aikatar harkokin cikin gida ta kasar ta ce wannan shawarar ta biyo bayan turjiya da nuna isa daga kabila wanda ya mulki kasar tsawon shekaru 18 zuwa shekarar 2019 wanda kuma ke ci gaba da zama shugaban jam'iyyarsa ta PPRD kenan sanarwar ta ce an dakatar da ayyukan wannan jam'iyya a duk faɗin ƙasar jami'an kwastam na kasar zambia a jiya asabar sun kama wani dan kasar indiya da ya yi yunkurin safarar wasu tsabar kuɗi da zidari da yawan sai kai dalar amurka miliyan biyu a babban filin jirgin saman kasar hukumar hana sha da fataucin miyagun kwayoyi ta kasar tec ta sanar da cewa matashi mai shekaru 27 a duniya yana kan hanyar sani ta zuwa birnin dubai na kasar na haɗaɗɗiyar daular larabawa a filin jirgin sama na kenneth kawunda roma Francis ya bayyana a gaban dubban mabiya ɗarikar Katolika a dandalin St. Peter a yau Lahadi don bikin Easter duk da rashin lafiyar da yake fama da ita. roma mai shekaru 88 ya yi wa jama'a barka da wannan rana yana zaune a saman kekensa na guragu a harabar St. Peter's Basilica. Jawabin nasa da aka karanta yana mai yin Allah wadai da damuwa da kuma nuna kyamar Yahudawa. da kuma halin tagayyara da mazauna gaza ke ciki a yanzu haka idan aka yi la'akari da rashin lafiyarsa bayan jinyar ciwon huhu ba a taɓa sa ba ya bayyana ne a gaban mabiya ɗarikar katolika kusan biliyan ɗaya da miliyan hudu waɗanda ke